yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja an yi wata ganawa karkashin jagorancin kwamitin wazar da zaman lafiya a lokacin siyasa karkashin jagorancin abdulsalami abubakar tsohon shugaban kasar inda shugaban kasa mai ce a yanzu dan takarar jam'iyyar pdp a mukamin shugaban kasa wato goodluck ebele jonathan da takwaran shi na jam'iyyar apc wato jan muhammadu buhari sun rataba hannu a wata yarjejeniya na samar da zaman lafiya kafin zaben nan da za a yi da lokacin da ake yin zaɓe da kuma bayan zaɓen wannan yarjejeniyar ita ce ta biyu a kwanakin nan inda tun farko kasashen waje sun haɗu domin duba hanyoyin da za a samar da zaman lafiya a najeriya a lokacin zaɓe da dadawa wannan yarjejeniya ta baya bayan nan kuma ta ƙara jaddada muhimmancin da ke akwai na su 'yan takarar guda biyu da su amince da sakamakon da zai fito da kuma tabbatar da cewa ƙasar najeriya ita ce kan gaba fiye da duk ra'ayi ko sha'awar kowa da ke da aransa ko kuma maganar shugabanci jiran muhammadu buhari da goodluck ebelo jonathan dukansu sun rataba hannu a wannan yarjejeniyar inda suka ƙara ba da tabbacin su da amincin su cewar ba gudu ba ja da baya za su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka su domin tabbatar da cewa zaben da za a yi a Najeriya an yi cikin ruwan sanyi lamu lafiya sannan sakamakon da za a fitar zai zama amintacce ga kowanne su ko ma waye ya nasara da kuma waɗanda ba su yi nasara ba. Wannan yarjejeniyar ta baya bayan nan ta zo bisa ƙarin matsin lamba da ake ta ci gaba da samu daga tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe na Afirka wayanda su ma suka ziyarci Najeriya kwanan nan inda suka gana da dukkan 'yan takarar domin ƙara tabbacin samun zaman lafiya bayan zaɓe domin tabbatar da cewa irin tashe-tashen hankulan da aka samu a baya bai ci gaba da faruwa ba a cikin Najeriya. To amma a daidai lokacin da ake irin wannan yarjejeniyar da kuma ganawar da ake tsakanin waɗannan 'yan takarar guda biyu da masu ziyarar Najeriya daga kasashen ƙetare dangane da samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe a Najeriya ba a gayyatar waɗansu 'yan takarar daga sauran jam'iyyu da ake ganin ƙanana ne. Akan haka ne Dr. Ibrahim Mani dan takarar mukamin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC wato African Democratic Congress yake bayyana min ƙorafinsu. Eh wato kuskure ne bisa ga ita alima na zaben gaba ɗaya da yadda abubuwan ya kamata ya kasance domin ya kamata a ba kowa dama daidai gwargwado wato abin da bature ke cewa level playing field bai kamata a fifita wani dan takara fiye da wani ba saboda idan aka yi haka an fara kawo a hanya da zai kawo matsala wasu su kamar su wato za su iya yi abubuwa da suka ga dama ba tare da sun yi tunanin ko akwai wani abu da zai biyo baya game da a ja musu birki da irin sauransu. So, sun da muna da 'yan magoya baya za mu iya taka rawa mai mahimmanci wajen kiran mutane game da abubuwan da ake bukata wannan zaɓe na a yi zaɓe cikin lafiya a yi zaɓe cikin lumana ba tare da an damun mutane da wani abubuwa da za su kawo tashin hankali ba ko kuma rashin zaman lafiya a ƙasa. yanzu wani mataki za ku ɗauka akan wannan kun da ake yi alal misali? eh to bai fi mu ci gaba da Allah wajen da irin wani abubuwan mu kuma in aka gama zaɓe dama ana zuwa a zona a duba irin abubuwan da suka faru da wanda ba su yi daidai ba tun da har yanzu ah, to hankalin mu duka ya fi koma da kamfen da sauransu za mu ah, kai musu korafe mu game da irin wayannan domin su ma su yi gyara da yan kurakure da aka samu yanzu ba za a same su ba a zaɓuɓɓuka na gaba. To yanzu wace rawa za ku taka ko matsayi za ku ɗauka domin tabbatar da cewar an yi zaɓe cikin ruwan sai da lumana a Najeriya duk da kuwa rashin jawo ku a jika da aka yi a halin da ake ciki. Wato tun firazar ba mu zauna ba a duk wajejen da aka tafi maganan eh, neman kuri'a muna ma mutane abin nan nasiha da a yi zaɓe cikin lafiya a zona a lafiya a zona cikin kwanciyar hankali da lafiya a ƙasa. Dr. Mani Ibrahim kenan dan takarar mukamin shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC wato Africa Democratic Congress a tattaunawar da ne da shi a Abuja dangane da rashin ganawa da aka yi tare da sauran 'yan jam'iyyun dangane da samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan an yi shi a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Nigeria.